حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الآية في هذه الآية الكريمة يوصي ربنا سبحانه وتعالى بالوالدين وجاءت الوصية ببرهما كثيرا في الكتاب والسنة وجاءت قرينة عدم عبادة وهي التوحيد قال عز من قائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومن بلاغة الأسلوب القرآني في تأكيد الإحسان والتلطف الباء في قوله بوالديه فهي تفيد الإلصاق والمباشرة فالإحسان لا بد أن يكون ملازما لهما مباشرة وأن يكون موسنا لهما في كل حين والتعبير بالمصدر في كون إحسان أو حسنا ليشمل جميع أنواع الإحسان الحسية والمعنوية فليس الإحسان للوالدين كالإحسان إلى غيرهما فبر الوالدين طاعة يكاف عليها العبد في الدنيا قبل الآخرة عقوقهما من المآت التي يؤجر لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل ما ينتظره من العذاب يوم القيامة قال صلى الله عليه وآله وسلم كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلا أقوق الوالدين فإن الله يؤجله لصاحبه في الدنيا في الحياة قبل الممات والجزاء من جنس الأمل قال صلى الله عليه وآله وسلم ذروا آباءكم تبركم أبناؤكم ثم بعد الوصية بالوالدين ذكر سبحانه وتعالى ما تعانيه الأم فأكل مدة الحمل والرضاء ثلاثون شهرا ثم تبدأ أصل أصعب مهمة للوالدين ثم تبدأ أصعب مهمة للوالدين التربية فكم تحملت الأم وسهرت وتحملت جهالات أبنائها وسئلت بصلاحهم وهزلت لعدم توفيقهم والأب كم ضحى وآنى وتحمل المشاق ليوفر حياة كريمة لأولاده لذا لا يكافئ المرء والديه مهما فعل قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويوجده وجاء رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا ابن عمر حجزت, حجزت بأمي على ظهري أتراني جزيتها فقال لا ولا بزفرة واحدة من زفراتها يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بر الوالدين يكفر الكبائر يقول ربنا عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا بلغ العبد أربعين سنة نادى مناد من السماء دنا الرحيل فائد زادا قال ابن كثير رحمه الله تعالى فيها إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إخوة الإسلام إن من فضل الله سبحانه وتعالى على الأرض أن يمد في عمره حتى يدرك الأشد والقوة والذروة الإدراك فمن لم ينتبه في هذا الأمر متى ينتبه ومن لم يرشد في هذا الأمر متى يرشد ومن لم يتغير في هذا الأمر متى يتغير ثم قال سبحانه وتعالى رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأنا والدي الشكر من أرقى وأسأب العبادات القلبية والعملية وهو عبادة الصفوة فهم يشكرون الله سبحانه وتعالى مع كل نفس ومع قيامهم بعبادة الشكر يرون تقصيرهم فيها فضل الله ونعمه لا توصى فكيف يوازيها شكر لذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وقد أقسم اللئيم الشيطان على صرف الناس عن الشكر فقال اللئيم ولا تجد أكثرهم شاكرين فالمؤمن يحمد ربه في السراء والضراء فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسره قال الحمد لله على كل حال فشكر اعتراف بالقلب وطلاء باللسان وأمل بالجوارح ومن الشكر شكر الناس قال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله ثم قال عز وجل وأنا من صالحا ترضى قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا صالحا وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك أوثني عبادتك ثم قال عز من قائل وأصلحني في ذريتي ومن إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ثم قال تعالى إني تبت إليك وإني من المسلمين قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da cewa su lizimci ta ƙawa su bi ta sau da ƙafa domin su samu kyakkyawar rayuwa a duniya su kuma samu tsira a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala yana ta wani ƙada wasu na biyu na hutun kitaba min ƙabli kuma iyakun an ta ‘Yan wa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana kyakkyawan rayuwa da kuma alaƙoƙi masu kyau tsakanin na kusa da na nesa tsakanin ‘yan adam ya su ya su tsakanin ‘yan adam da sauran halittun Allah dangantaka mafi kusa ce ita ce dangantaka tsakanin iyaye da ‘ya'yansu Allah subhanahu wa ta'ala ya san yadda ya gina kowa ya san yadda ɗabi'an bayi take iyaye Allah ya gina su a bisa tausayin 'ya'ya da ƙaunar 'ya'ya da kuma son su ga cewa sun kyautata masu su hana kansu domin 'ya'ya su samu iyaye sun yadda su yi wata domin 'ya'ya su ƙoshi iyaye sun yadda su saka tsumma domin 'ya'ya su saka kyawawan tufafi to shi ya sanya a cikin alkur'ani kasaf ba za ka ga inda Allah ya yi wasiya cewa ma iyaye su kyautata ma 'ya'ya ba saboda ya san haka nan ya gina su Allah da ya ce yusi kuma Allah fi auladikum ma'ana fi auladi gairikum domin ana nufin wasiya ce ga wanda ya zama an mutu an bar su iyayen wasu su kula da wannan 'ya'ya da aka bari su kaga anan ba wasiya ce ta cewa iyaye su kyautata ma 'ya'ya saboda Allah san ɗabi'ar iyaye su kyautata ma 'ya'ya to amma 'ya'ya su ne kaza ciki goge bakinki su ne butulu shi sa Allah yake ta maimaita su kyautata ma iyaye su ji kan iyaye su yi musu dukkan abin da za su faranta musu daga cikin irin waɗannan wasiyoyi akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul haƙa. inda yake cewa mun yi ma ɗan adam wato mun yi masa wasiya cewa lallai ya kyautata ma iyayensa domin mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a cikin wahala da tsanani haka nan ta haife shi a cikin wahala da tsanani a cikin wannan aya za mu ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijinmu masoyinmu mai jin kanmu wanda ke son mu da alkhairi mun ga yadda yake mana wasiya da cewa mu kyautata mu iyaye kuma wasiyar Allah na kyautata mu iyaye ta zo ba wuri ɗaya ko biyu ba a cikin alkur'ani haka nan ta zo a cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ma gama garin zuwa ba za mu samu kyautata mu iyaye Allah ya ba mu tashi da mafi girman ibada mafi darajar ibada shine tauhidi a cikin suratul nisa Allah subhanahu wata'ala da yace wa abudullah wa la tushriku bi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana sannan a cikin suratul isra Allah da yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai yace wa bil walidayni ihsana haka nan ma a cikin suratul an'am Allah ki ta qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a وبالوالدين a في سورة لقمان أن اشكر wani walidai? duk wannan wurare ne wanda Allah ya umarni da tauhidi kai tsaye to kuma sai ya biye da haƙƙin iyaye domin su ne wanda suke da nauyin haƙƙi a wajen ɗan adam ainihin a rayuwar duniya saboda haka Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya da muka karanta za mu ga yadda Allah ya yi taukidi da ba'un yake cewa wato Biwali daihi, malaman balaga suka ce wannan ba'un tana fa'idan tattaɗan farewar wani abu da wani abu ya zama sun haku ba za su rabu ba domin ita wannan kyautatawa da aka umarci mai iyaye wato ta zama malizimciya ce a ko da yaushe a lokacin da mutum yake da shi da lokacin da baya da shi a lokacin da iyaye suka faranta masa ko aka fin haka a kowane lokaci ya zama kyautata wannan bata yanke ba mutum ya zama mai kyautatawa ne ga iyaye a kowane hali kuma Allah da ya yi amfani da masdari yake cewa ihsana a wata kira'a ko kuma husna a wata kira'a to nan abin da yasa aka amfani da masdari domin ya zama an game dukkan dangin kyautatawa duk abin da ya amsa sunan kyautatawa wanda za a gani da ido ko kuma wanda yake ainihin na ma'ana to lalle ne ya zama ɗa ya yi shi a wajen mahaifansa yan uwa musulmi kyautata ma iyaye ba daidai take da kyautata ma wani aban ƙasa ba domin shi kyautata ma iyaye da ɗa'a gare su yana daga cikin aikin da Allah yakan yi wa bawa sakamako tun a rayuwar duniya kafin Allah ya mai kyakkyawan sakamako ainihin alahira sannan saba mai iyaye da munana masu yana daga cikin wato ainihin saban Allah wanda Allah ya yakan gaggauta kuba tun a rayuwar duniya kafin abin da yake jiran ɗan adam alahira ɗan adam ya je ya same shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wani zunubi da ɗan adam zai yi duk wani laifi da mutum zai yi Allah ya kan jinkirta wanda ya ga dama ba zai caji mutum ba sai gobe alkiyama ce. amma ban da saba mu iyaye domin shi Allah ya kan gaggauta akuba tun a rayuwar duniya kafin ainihin mutuwa ta zo zai yi wahala mutumin da yake munana wa iyaye da gangan mutumin da yake bijire mu iyayensa mutumin da ainihin yake in kyautata musu da wahala wannan mutum ya samu abin da yake so a rayuwa da wahala ya samu kyakkyawar rayuwa bal Allah zai iya kuntata mashi sanan ya jarrabe shi da miyagun 'ya'ya wanda za su ɗanɗana masa kuɗa sama ma da abin da yawa nasa mahaifin Allah kiyaye saboda haka ƴan uwan musulmi sakamako yakan kasance daidai da aiki manzo alaihi salatu wassalam yana cewa ku yi ma iyayenku biyayya ku kyautata ma iyayenku kuma sai na ku ƴaƴan su kyautata muku to a cikin wannan aya za mu ga yadda Allah su subhanahu wata'ala yayi bayanin irin kudar da uwa take ɗanɗanawa, irin wahalar da uwa mahaifiya take sha domin karancin ɗaukar ciki da kuma yaye shine wata talatin kamar yadda Allah ya ambata a wannan aya daga nan bayan an haife ba a huta ba daga nan wata sabuwar wa Allah za ta fara ta reno da tarbiyya da ainihin kula da yawa za ka ga irin yadda musamman uwa take juriya take hana ido bacci take haƙuri a bisa wautar 'ya'ya da kuma ainihin rashin daidai ɗinsu za ka ga cewa mafi yawa uwa ita ce gajeruwar kuka da aka rena zai yi wahala ka ga 'ya'ya suna yi ma iyaye maza hawan ƙawara irin yadda za ka samu 'ya'ya maza ko mata suna ma iyaye mata yanzu za ka ga wani bai wuce shekara goma sha ba mahaifiyarsa suna faɗa yana faɗa ta aike shi ya ce ai yana da uzuri sai ya dawo za ka ga ya in ta kai budurwa ta ɗauki hijabin uwarta ta sa ta ɗauki ɗan kwalin uwa ta sa ta wata ma bareziya uwa za ta sa amma ka faɗa inda ka taɓa ganin ɗa ya ɗauko hula ubansa ko babban rigarsa in ka ganta wuyan ɗan to kyauta ya bashi amma ba wai haka kawai ya ɗauka ba dan yare na shi to amma ita uwa ita ce gajeruwar kuka wayar ta ta 'ya'yan ce sai ga yanzu wata tana da waya amma sun da yake ciki ta ne dayan ɗayan kuma na wata yarta saboda haka suna musharaka akan wannan wayar takalmi su yi musharaka me su yi musharaka za ka ga irin wannan juriya da hakuri da ainihin uwa take yi Wanda uba ba zai taɓa lamunta wannan ba za ka ga irin yadda uwa take farin ciki take walwala idan ta ga ɗanta ya ci nasara in ta ga ɗanta ya samu ɗaukaka in ya samu abin da ake so a samu kuma za ka ga tana cikin damuwa da bakin ciki idan bai dace ga wani al'amari wanda ya kamata ya samu ba haka nan shi ma uba ba a baya yake ba za ka ga irin kudar da uba yake ɗanɗanawa irin wahalar da yake sha domin ya ga cewa wato ainihin ya kyautata ma 'ya'ya yanzu irin wannan lokaci na zafi za ka samu wani mai gidan makeri ne haka zai wuni a gaban zuga yana ainihin hura wannan wuta wani ka samu makeri ne wani ka samu magini ne wannan rana a kansu za ta ƙare wani kuran ruwa yake turawa wani amalanke yake turawa wani sana'a ce ta yawo ba zama a cikin rana domin dai ya samu ya kawo gida in ya samu abu goma to da wahala ya mori biyu za ka samu ‘ya'ya ne za su more takwas a ciki wani lokacin sanyi ka ga ubansa sana'a su sayar da yashi sai ya yi nitso a cikin kogi ya fito da yashi a zuba a cikin tifa wani ga samu sana'a su shi ne wanki ko mai sanyi zai fito ya wanki wani sana'a su kamun kifi duk abin da zai samu a gida zai tafi to saboda haka duk wannan tawainiya wanda iyaye suke yi suna yin ta domin su sama ma 'ya'ya kyakkyawar rayuwa shi ya sanya za ka ga babu yadda za a yi kai ɗa duk abin da za ka yi ka ga cewa ka biya haƙƙin iyayenka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗa ba zai iya biyan mahaifinsa ba sai dai in zai iya samunsa a matsayin bawa ya sayo shi ‘yan tashi wasu malam fikiyo ma suka ce yanzu da ɗa zai je ya siyo ubansa a matsayin bawa to ba ma sai ya siya ‘yan tashi ba yana sayo shi to daga wannan lokaci ya riga ya zama ɗa domin da kai da kaya mallaka wuya ne wannan dukiyar da ya sai uban da ita to uban yana da cancanta a a cikinta kamar shi ya sai kansa da kudin ajihunsa wani mutum ya zo wajen abdullahi dan umar allah ya kara masa ya dashi da mahaifinsa sai sai ya kai dan umar ina so na baka labari nayi aikin haji da mahaifiyata ina goye da ita a gadon bayana shin kana gani na yi mata sakamako abdullahi ɗan umar ya ce ina ya ce ko da ni shi ɗaya tak lokacin naƙuda ka ko lokacin ɗaukar cikinka ba ka biya ta wannan ainihin nishin ko wannan wato ainihin numfashin ba shi yasa imamu ahmad ibn hanbal allah ya jin kai a gare shi yake cewa bin iyaye da kyautata masu yana daga cikin abin da ma allah ke kankare manyan laifuka ko ba komai za ka ga tsakanin kyautatawarka da ta iyayenka akwai bambanci kai duk lokacin da kake kyautatawa abinda kake addu'a Allah sa a ragu lafiya ma'ana fatan mutuwa kake musu duk wanda zai zo fatan kai addu'a Allah sa a ragu lafiya su kuma ta suke Allah ya raya ta to kaga ko a nan kun bambanta suna ma fatan rayuwa kana masu ainihin fatan mutuwa to saboda haka kenan ashe babu abinda mutum zai yi ya ga cewa ainihin ya kyautata mu iyayensa shi ya sanya za ka gano su na alkur'ani da kuma sunna suna narko mai tsananin gaske a wajen 'ya'ya lokacin da ya zama suna yi ma ainihin iyaye abin da ba daidai ba lallai ne mu muga cewa mu faranta musu da dukkan abin da Allah ya ba mu iko muga cewa ainihin mu faranta musu Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yake cewa har lokacin da wannan dan adam ya kai matuƙar ƙarfinsa ya kai shekara arba'in da kuma sai yake addu'a yake cewa Allah ka kinsa min ya zamo ainihin na gode maka Hassan Basri Allah ya jin kai a gare shi da ya zo fassara wannan aya sai ce don mutumin da ya kai shekara arba'in to daga wannan rana mai yekuwa zai yekuwa a sama za a ce da kai danar ra'il fa'id da zada tafiya ta kusa tsora kaɗan ka tana da guzuri Allahu akbar yanzu wani yana ganin in ya kai arba'in yanzu ma zai fara rayuwa kai kuma lokacin da ka kai arba'in din nan saboda ba za ka ji ba Allah sai ya sanar da kai ta harshen ainihin magabata kana cika shekara arba'in za ce to ka shiga taitayinka ka yi taka tsantsan ka dawo akan kan saiti tsora kaɗan ka tafi saboda ka yi kokari ka tana da guzuri to ina ga wanda ya shekara hamsin ina ga wanda ya shekara sittin shi yasa ma wani hadisi yake cewa duk mutumin da ya shekara sittin to Allah subhanahu wataala ya riga ya yanke masa hanzari ma'ana duk mutumin da ya sittin bai zama mutumin kirki ba to shi zai iya kasancewa ainihin mutumin kirki yan uwa musulmi ibnu kathir ya zo fassara wannan aya yace a cikin wannan aya akwai nuni cewa duk mutumin da ya kai shekara arba'in to ya kamata ya zama ya sabunta tuba a wajen Allah sannan ya kinsa 'yan kayansa ya mayar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala domin uzuri ya riga ya yanke masa yan uwa musulmi yana daga cikin falalar Allah subhanahu wataala ya zama ya tsawaita rayuwar bawa ya ja kwanansa kuma ya zamo Allah ya cika wannan rayuwa da alkhairi domin duk mutumin da ya zamo ya kai a shekara arba'in zuwa sama bai faɗaka ba to yaushe ne zai faɗaka duk mutumin da ya kai shekara arba'in bai shiryu ba to yaushe ne zai shiryu duk mutumin da bai canza mummunan rayuwa zuwa kyakkyawa ba har ya kai shekara arba'in to wannan mutum yaushe ne ainihin zai canza saboda haka Allah ya ara maka kwana ya ara maka sati kai ko daƙiƙa Allah ya baka aro ba ƙaramin falala Allah ya maka ba mun shafa ɗan sahabbai wanda ainihin suka musulunta lokaci ɗaya ɗayan ya rasu sannan ɗayan ya rasu bayan sati sahabbai manzo Allah ya tambaye su wata addu'a kuka yi ma wannan dan uwa ku da ya rasu suka ce yana aikin Allah mun yi masa addu'a cewa Allah ya gafarta masa ya ruskar da shi da dan uwansa da ya rasu a satin da ya wuce manzo Allah ce to ina sallar da ya bayan dan uwansa ina ibadar da ya bayar da su dan uwansa ya ce tsakaninsu kamar tsakanin sama da ƙasa ma'ana duk mutumin da Allah ya ara masa ‘yan kwanaki ya bi Allah to ya yi fintinkau ga mutumin da wannan kwanakin suka zo shi kuma ainihin yana lahira ‘yan uwa musulmi mu sani cewa rayuwa ba ƙaramin arziki ba ne Allah ke wa bawa muddin dai ya alkinta ta a cikin wannan aya Allah ya ci gaba da bayanin wancan ta na kwarai wanda yake ta Allah ka kin min ya zama na gode ma ni'imarka wadda kai ni'imantar a kaina da kuma wacce ya zama kaiwa mahaifana, a nan malamai suka ce godiya ga Allah tana daga cikin mafi girma da kuma wahala ta ibada zuciya ko kuma ibada ta aikace domin ibada ce ta tsarkakakkun bayan Allah zaɓaɓɓu domin su suna gode ma Allah ko da yaushe kuma suna ganin kamar ba su komai ba suna ganin gajiya wasu, za ka ga cewa wasu za su yi karatun ƙur'ani rabin ƙur'ani kullum wasu yi zafi ashirin a kullum su yi ƙiyamun laili su sada zumunci su yi kaffa kaffa da harshen su amma suna gaba su yi komai ainihin a rayuwa ba to saboda haka kenan godiya ga Allah tana daga cikin ibada mai wahala kuma ibada ce ta bayin Allah ainihin na kwarai saboda haka mu sani ƴan uwa godiya ga Allah ta kasance ibada wadda Allah ke ɗaukaka darajar bayi da ita domin falala Allah da ni'imarsa ba za ta lissafu ba in ku haka ne to ya za a yi a ce an kwafe makofin wannan da godiya shi ya sanya Allah da kansa yake cewa wa qalilun min ibadi shakur kadan ne daga cikin bayi wanda ya zamo suna gode mun saboda sanin muhimmancin godiya da matsayinta annan Allah dan ya rantsuwa gaban Allah yake cewa zai karkatar da bayi zai batar da su ya ce wa la tajidu aktharahum shakirin kun ba za ka samu mafi yawansu suna gode ma Allah subhanahu wata'ala ba mafi yawa wani in aka ce godiya ga Allah sai ce menene Allah subhanahu wataala ya bashi shi yanzu gashi talaka gashi bashi da gida gashi kaza yanzu baka san ni'imar lafiya da Allah ya maka ba na fada a wani karatu yanzu akwai dan kasuwa da zai fita ya zai ya bude shagonsa ko kuma wanda yake zagayawa da kaya ya gama wahala ya dawo bai cikin ko ba ya dawo a turkune yana ganin laifin Allah yana ganin me yasa wani yayi tuniki wani ya samu amma shi bai samu ba ya manta ni'imar da Allah ya bashi ko ba ko bai ka fita lafiya kalau ka dawo lafiya kalau yanzu wannan ba ni'ima ba ce wani ya fita ya rasa kafa wani ya fita ya rasa ido wani ya fita ya rasa rayuwa ga baki daya to kai ka fita sun kalau ka dawo sun mulkalau dan ba kai tuniki ba sai ka mutunci shi Allah duk kuma abinda Allah ya ma a baya baka iya tuno shi ba to ni'imar Allah dan uwa ba za ta iya lissafuwa ba shi yasa kullum ka zama cikin godiyar Allah subhanahu wataala mu sani yan uwa musulmi mumini yana gode ma Allah a halin samu ko a halin talauci a halin lafiya ko a halin rashin lafiya shi yasa manzo alaihi salatu wassalam duk lokacin da ya ga abin da ya burge shi ya ji daɗi sai ce godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar sane abubuwa na kware suke tabbata suke cika idan manzo alaihi salam ya ga abin da bai ba haka ya so ya gani ba sai ce godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali saboda haka ya kai bawon Allah godiya ga Allah shine furuci da zuciya da kuma yaban Allah da harshe da kuma aiki ainihin daga fai kada ka manta dan uwa musulmi daga cikin godiya ga Allah akwai gode wa bayan Allah da Allah ya sama maka ni'ima ta hannunsu malamin da ya koyar da kai addini mai gidanka wanda ya koya ma sana'ar hannu wanda ya koya ma kasuwanci wanda ya yi ma kaza duk mutumin da ka samu alheri ta hannunsa to wannan lalle ne ka gode masa shi sai zo a hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace wanda duk ba zai gode wa mutane ba to wannan mutum ba zai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani cewa daga cikin addu'a da wannan ɗa na ƙwarai yake yi yana cewa Allah wato ka bani iko ne aiki na kwarai wanda za ka yadda da shi na na umu Allah ya kara mata yadda ta ce manzo sallallahu alaihi sallam. duk lokacin da ya wayi gari ga addu'ar da yakan yi yana cewa Allah ina roƙonka ilimi mai amfani ina roƙonka arziki na halak kuma ina roƙonka aiki na kwarai. Allahu akbar shugaban halitta alaihi salam shi ke roƙon Allah ya aiki na kwarai. to kai da ni me ya rage mana muka cewa mun jajirce muna roƙon Allah ya ba mu dama mai aiki na kwarai sannan manzo alaihi salatu wassalam yake faɗa wa babban sahabi mu'azu bin jabal Allah ƙara masa yadda yace ya kai mu'azu wallahi ni ina son ka Allahu akbar yace wallahi inni la uhibbuka to duk wanda aka faɗa ma wannan karkada kunne ka ji me za a bashi na guzuri manzo Allah da ya faɗa masa wannan sai yi falata da anna dubura kulli salatin kada ka bari kada kai sakaci kada kai ƙasa a gwiwa a ƙarshen kowace sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa sun ibadati Allah ka taimaka min a bisa ambatanka da godiya gare ka da kuma kyakkyawar ibada a gare ka ashe idan kana so ka samu wannan tagomashi sai ka roki Allah subhanahu wataala wannan aya ta ci gaba da faɗin addu'an wancan bawon Allah da ce Allah ka kyautata mun ka gyara mun al'amurra na a cikin zuriyata yana da cikin ado Ibrahim alaihi ya ce Allah ka ne santani ni da 'ya'yana ya zamo kada ya zamo ainihin mun bautata ma gumaka kenan daga cikin ta goma shi da Allah zai wabawa idan yayi ka nagartacce to ya baka 'ya'ya nagartattu duk lokacin da aka gan su a tuno baban na kwarai ne su ma ga su Allah subhanahu wataala ya yi su ainihin na kwarai sannan karshen aya wannan bawa ya tuba ga Allah kuma ya ce lalle yana daga cikin masu miƙa wuya zuwa ga Allah sai na baka Allah ƙara masa yadda ya ce wata ranar sai na ciya ma'aikin Allah sanar da ni wata addu'a wadda zan dinga dajar cewa ina yi sai manzo alaihi salatu wasalam ya ce to abin da za ka dunga faɗa shine ka ce ya Allah lalle na zalunci kai na zalunci mai yawa kun babu wanda zai gafarta zunubai sai kai ya Allah ka gafarta min gafara ta musamman daga wajenka sannan kuma ka ji kaina domin kai ne mai yawan gafara ainihin mai yawan jin kai sannan kuma annabi yusuf alaihi salam daga cikin sa yayi addu'a cewa Allah ka karbi raina ainihin ina musulmi sannan kuma ka ruskar da ni da ka na kware saboda ka ya ku mu matasa ya ku mu matasa in dai kuna son kyakkyawan rayuwa to ku faranta wa mahaifanku ku bi mahaifanku sau da kafa duk abin da zai muna na masu kauce ma wannan abin duk yadda kuke son sa in dai kuna so kuma a bi ku a kyautata maku to kuma sai kun bi kun kyautata muna roƙon Allah shirya mana ƴaƴan mu mazan su da matan su Allah subhanahu wata'ala ya su shari'a a cikin zukatansu Allah subhanahu wata'ala ya riko da hannayensu Allah ya taimaki musulunci da su kuma ya taimake su da addinin musulunci Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu damana mai albarka iyayenmu wanda suka rasu Allah ka gafarta musu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka shugabanninmu Allah ka riko da hannayensu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai ya Allah halin da muke ciki mara daɗi Allah ka yaye mana hali na garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da su da ta'addanci nan da can Allah babu wanda zai iya yi mana wannan sai kai Allah ka yaye mana bayinka da suke hannu wannan yan ta'adda Allah ka tausaya musu Allah ka lattafa musu Allah ka kubuto da su ka dawo da su zuwa ga ƴan uwansu a cikin aminci da farin ciki ya Allah mu kuma ka shiga tsakanin mu da wayannan azzalumai Allah ka nisanta mu daga barin su ka nisanta su daga barin mu Allah ka kiyaye mu daga sharrin su masu niyyar tuba a cikin su Allah ka ba su ikon tuba domin su huta bayan Allah su huta wanda Allah ka san niyyar su ba za su tuba ba Allah ka dauki matakin da ya dace akan irin su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisan sa da ƙarshe akwai ɗaya daga cikin mu malam Isaac Muhammad Ali wanda Allah ya masa rasuwa ranan asabar da ta wuce aka binne shi ranar lahadi limamin masallacin kulliya da yake rimin dillalai muna roƙon addu'a ku ga wannan bawan Allah Malam ta ga wanda ya san shi zai yaban alkhairi gare shi an san shi mutum ne na kwarai mutum mai ibada mai haƙuri mai kawaici wanda ni da kaina mun zauna aji ɗai sai sama da shekara arba'in in kaga mutumin nan ya buɗe baki a cikin aji karatu zai yi amma dai ba hira ko wani abu ba muna masa addu'a Allah ya taimaka, masa Allah ta ya huta ziyar da yayi Allah ya sa ta zama kafara a gare shi sauran musulmi da suka rasu mamsan su ba Allah ka su Allah gafarta musu yan uwa marasa lafiya na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadin su akwai Alhaji Ahmad Ibrahim wanda aka fi sani dan asabe wanda ke can wajen kwari ba shi da lafiya shi ma yana asibitin Aminu Kano muna roƙon addu'ar yan uwa gare shi Allah ya tashi kafadin sa Allah ya ba shi lafiya sauran musulmi da suke wannan hali Allah ya ba su lafiya ta shika faɗin su Allah ya yaye masu ilfin damuwa akwai wani bawan Allah da ya roƙi addu'an mu a kan wani haƙoƙinsa da aka zabirce shi muna masa addu'a Allah ya fitar masa da wannan haƙi nasa sauran 'yan uwa da suke irin wannan yanayi kuma Allah ya faranta musu ya kwato musu haƙoƙinsu daga wanda suka ainihin zabirce su da kusan ƙarshe akwai ɗan uwa mai girma dp ongogorwa mai barin gado a csp yakubu Kani. wanda wannan bawan Allah mun zauna da shi tsawon lokaci a wannan boro police station kowa ya san shi mutum ne mai kokari gwargwadon iko aikin ɗan sanda duk wanda ya san shi aiki ne gaskiya mai matuƙar wahala za ka ga cewa mai ƙoƙarin hana ɓarna to shi ne babban maɓannaci a wajen mai barna domin ƙoƙari ake hana mai ɓanna ɓanna sai ga tashi kuma cutarsa ake to wannan bawan Allah dai a gurguje a takaice mun zauna da shi mun irin ayyukan sa muna masa addu'a abin da ya na daidai Allah subhanahu wata'ala ya bashi lada kurakuransu kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi masa ƙarfi abin da yake bani sha'awa da shi da wahala ka je kan teburinsa ba ka ga littafin addini ko ƙur'ani ba kullum in dai ba yana wani sha'ani na aikin saboda yana karatun ƙur'ani ko yana karatun littafin addini to muna masa addu'a ya ɗore akan haka ya ɗauko ahalarinsa da ishimawi da iziya kada ya masa kura ya ci gaba da karatun addini kuma ya sani yin fam ya aje amma hanyar da jami'in tsaro ne duk inda ɓarna take kada ya ɗaga mata ƙafa. muna roƙon Allah ya riko da hannunsa shi kuma wanda ya kwafe makwafinsa Allah ya ba shi ikon kwatantawa Allah ya masa jagora Da ƙarshe muna lale maraba ga mai girma saddaunan Kano tsohon ministan ilimin tarayyar Najeriya kuma tsohon gwamnan Kano tsohon wato sanata na Kano ta tsakiya Mal Ibrahim Shekarau wanda Allah ya kawo shi a wannan masallaci na mai albarka mai girma saddauna muna yi maka addu'a dattijan kirki mai hali na kwarai na gari na kowa muna ma addu'a Allah ya riko da yanka. Allah ya kara mu albarka a rayuwa Allah ya dade ka da nagartacciyar lafiya Allah kuma ya baka nasara abubuwa alkhairi da ka sa gaba inda ka zo lafiya da kai da yan tawakkalka Allah ya mayar da ku lafiya Allah ya kai kyawun karshe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin